faƙala maliku sai maliku ya ce a saifa na hore ka da takobi na hore ka da takobi kidan yana ganin wanda ya zai faɗi wannan magana ya cancanci ainihin a aiwatar da takobi a kansa domin kafir cewa ayan allah Allah ya ce wujuhu yau mai zin nazira ila rabbi na nazira shi kuma ya ce haka abun ba haka ba ne shi sai wal mali ya ce asaifa saifa na hore ka da takobi na hore ka da takobi a kansu zikiru qawli ibn majishur bayan madauki bayan magana imam malik to ga faɗin kuma wasu daga cikin almajiransa ɗaya daga ciki shi ne magana ibn al-majishur kuma almajirin imam malik ra'zi abu حاتم الرازي أبو حاتم الرازي ala abu قال abu صالح ya ce katibin laith shi ne wanda yake sakataren laith laith bin sa'ad Abdullahi alayya abdulaziz abdulaziz ya yi min shifta abdulaziz ya yi min shifta bin abi salamat albajishu shi ne albajishu wasu altu na tambaye shi amma jahadatul jahamiyatu ga abin da jahamiya suka yi musu musunsa dangane da ganin ubangiji faƙala sai ce lam yazal yumli lahum shaitanu hatta jahadu qawlahu ta'ala kenan kana so ka ce da ni shaidan bai gushe bai ne musu shifta yana gaya musu yana riya musu yana kimsa musu har suka yi musu faɗin Allah maɗaukaki da yace ce wujuhun yau mai izin ila rabbiha nadira wasu fuskoki za su zama dudandu a wannan rana kuma za su duba zuwa ga ubangijinsu kana so ka ce su jahamiya sun yi musu wannan aya faƙalu suka ce la ya rahu ahadun yau alkiyama wai ba wanda zai ga ubangiji a ranar alkiyama ba jahadu suka yi musu wannan ya ce to wallahu afdalu Allah shi ne mafifici a kan haka karamatullahi lati a karma bihi auliya a yau alkiyama girma ne na Allah da ya girma masoyansa da shi ranar alkiyama minan nazari shi ne duba ila waje zuwa zatinsa waladaratihi iyahu da kuma ainihin nunar da fuskokinsu a wannan rana fi maƙa'ani sirkin a mazauni na gaskiya inda malikin maƙotadir a wurin sarki wanda yake mai iko wa rabbi sama'i wal ard da rantsi da ubangiji samai da kasai la yaj'alanna ru'yatahu yawmal qiyamati lil mukhlisin lalle ubangiji zai sanya ganin sa a wannan rana ga wanda suke masu tsarkakewa lahu thawaban zai sanya shi lada ne gare shi liyadhura bihi wujuhahum liyadhira bihi wujuhahum dan ya nuna da fuskokin su biha da wannan garin duna al-mujrimin banda masu laifi su ba za su gan shi ba wa taflahu biha hujjatuhum hujjarsu ta rabauta da ita alal jahidin a bisa masu musu wa arabi yawma idin la mahjumun su wa idan masu musu cewa ba za a gan shi ba to su ba za a tsare su rana alkiyama gaba da ganin ubangiji ne la ya rauna ba za su gan shi ba domin dama ba sai da za a gan shi ba to kenan su ba za su gan shi ba kama za a mu kamar yadda suka riya annahu la yura cewa ba za a gan shi ba wala yukallimuhu ba zai musu magana ba wala yanzuru ilai ba zai duba zuwa gare su duba na rahama ba walau azabun alim kuma azaba mai radadi ba za ta tabbata a kansu domin sun yi musu aya Allah wannan maganar ibn al bajishun ne game da ganin Allah tabaraka wa ta'ala cewa za a gaishi sai dai waɗanda suke cewa ba za a gaishi wato su ne ba za su gaishi ba za a tsare su gaba da ganin nasu ya zikiru ƙaunar auza'i sai faɗa magana auza'i imam auzai shi ma ɗaya daga cikin manyan manyan malamai da shi ma yi shi ta zamanin imamu malik zakar ibn abi hatim anhu ibn abi hatim ya faɗa anhu daga imam al-auza'i qala yace inni la arju an yahjuba Allah azza wa jalla jahban wa ashabahu an afdali thawabihi inji babu auza'i yace ni ina fatan Allah zai tsare jahamu da ire-irensa na'am zai tsare su gabar mai da shi da mutanensa gabar mafificin ladansa allazi wa adallahu awliya'ahu wanda Allah iya waliyansa alkawari da shi hina ya ƙulu lokacin da yace wujuhu mai idhin nadira ila rabbiha nazira wasu fuskoki za ta zama nunanniya kuma za ta zama mai duba zuwa ga ubangiji to su jahabiyawa da suke musu ganin ubangiji to za a tsare su gabarinsa ba za su gan shi to da ba ba su yadda za a gan shi فجحد جهم وأصحابه أفضل ثواب الذي وعد وعد أولياء جهم da au da da shi da mutanensa sun yi musu mafificin lada wanda Allah yi wa waliyarsa alkawari da shi to wanda ita ce maganar Imam al-Auza'i cewa tunda Jahamu ya yi musu ganin Ubangiji to ba zai gan shi ba mutanensa ma da suka yadda da maganarsa ma ba za su gan shi ba wadda ganin nasa shi ne mafificin lada da Allah ya tare dawa bayansa zikiru ƙaunin laifi bin sa'ad ambatan wato laifi bin sa'ad qala ibn abi hatim ibn abi hatim ya faɗa yace wa dasna isma'il bin abi al-harith yace ibn isma'il bin abi al-harith ya zantar da qala dasna al-haytham bin kharija haytham bin kharija ya zantar da قال يجي سميت الوليد بن مسلم نادي وليد ya kula يقول يدا cewa سألت الأوزاعي na tambayi auza'i da sufyan al-thawri da malik bin anas da layth da sa'd an hazi al-ahadith dangane da waɗannan hadisai Allah ti fi har ru'ya wanda a cikinta aka yi bayanin ganin ubangiji fa qalu sai suka ce tubarru bila kaifin za a zartar da waɗannan ayoyi ba tare da kaifiya ma'ana yaya gari ubangiji yake ba mu sani yaya shi ma yake ba mu sani ba za mu ce ga yadda ubangiji yake ba dan za a gan shi a wannan rana amma bila kaifin ba kaifiya mai yadda za a gan shi amma ba tare da kaifiya wadda ita ce maganar a ainihin laifin bin sa'ad wadda imamu ahli bisra ne a zamanin shi ma imamu bali sai ƙaunin sufiyanu bin uyaina maganar sufiyanu ɗan uyaina wanda ɗabari ya fitar da ita inda ɗabari ya ce zakara ɗabari wa gairu annahu qal babu ɗabari ya fitar daga gare shi daga shi da sauri da wani ɗabari cewa sufiyanu bin uyaina ya ce ballami ya ƙul inda alƙur'ana kalamullah wa inda Allah yura janna fa huwa jahamiyu duk wanda bai ce ƙur'ani magana Allah ba ce kuma bai ce Allah za a gan shi aljanna ba to shi ba jahami ne wanda suke musu ganin ubangiji wadda kara da ibn abi hatim ibn abi hatim ya ambata daga sufyan bin uyayna annahu qala cewa shi sufyan bin ya ce la yusalla khalf al-jahbi wal jahbi alladhi yaqulu la yura rabb la yara shi a fitowar da ya bayar yana ganin al'amarin ya kai ma a guji su wa'idan jami'a masu cewa ba za ga ubangiji ba ainihin a ranar alkiyama kai yana ganin ma kai ba za a yi sallah bayan su ba saboda sun yi musu ayar Allah tabaraka wa ta'ala wacce ta tabbatar da cewa za ga ubangiji gobe alkihab qawlu jarir bin abdul hamid sai magana jarir bin abdul hamid ɗaya daga cikin bayyan manyan malamai shi ba zakar ibn abi hatim anu ibn abi hatim ya shiro magana daga shi jarir bin abdul hamid annahu zakara lahu hadith ibn sabit ya ambata wata hadisi ya ambata wasu hadisi ibn sabit fi ziyarati dangane da daɗi da Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata ayyukansu to suna da aljanna suna da daɗi ba to sai a ainihin shi jaribin abdulhamid ya ce an da hannazaru ila wajihilla wannan ziyada ɗin da za ke nufi shi ne duba izuwa zatin Allah fa'an karahu rajul wani mutum sai masa musu wa sahabi shi kuma sai mutumin tsawa wa kharaja min majalisi ya fitar da shi daga ma majalisin sa dan darasi cewa bai kamata ba ya ci da zama a majalisin sa wanda yana musu ganin Allah tabaraka wa ta'ala Aula Abdullahi bin Mubarak magana faɗin Abdullahi dan Mubarak wanda yana cikin shugabannin tabi'i tabi'i zakar abdulrahman bin abi hatim ani ibn abi hatim ya ambato daga abdullahi bin mubarak anna rajulan min al-jahmiyya wani mutum daga jahmiyya qala lahu ya ce da shi ya aba abdulrahman. kai abu abdulrahman. khidaran bi an jihajun bin ya masa ainihin farisanci wa ma'ana abin da yake cewa da farisanci kaifa kaifa yura Allah yawmal qiyama ya za a ce za ga ubangiji ranar alkiyama fa qala sai ce bali ayin aw bali ghayd yace lalle ne ko kuma tai bil ayn sai ce bil ayn bil ayn za a ganshi da ido da ido da ido za a ganshi ba wai hoto ba ba kuma a zuciya ba ba a mafarki ba bil ayn da ido wato da abdullahi mubarak ya tabbatar da mutum cewa a ranar alkiyama za a goma ubangiji kuma da ido za a gani shi sai dai kamar yadda muka faɗa a baya bila kaif babu kaifiya ba za ka ce ga yanayin yadda yake wa qala ibn abi dunya ibn abi dunya yace haddathana yaqub bin ishaq yaqub bin ishaq ya zantar da mu qala yace sami'tu ra'ib bin hammad ya ji da aibin yana faɗa yana cewa sami tubudul mubarak ya ji abdullahi na mubarak ya kula yana cewa ma hajjaba allahu anhu ahadan illa azabahu babu wanda allah zai tsare ga barin ganinsa face allah ya masa azaba duk wanda ba zai ga allah ba to yana cikin wanda allah zai wa azaba domin me yace sun qara sannan sai karanta wannan aya kalla innahum an rabbihim يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون يتكلم معك إنه وجهك سوء كافرين أن لمحجوبون لمحجوبون أبا من سليواني أن ربهم قبر قنوب وكذا أنت كافر إذا أسألي بناس غيشي كينا وندي إذا ما دا أسألي شي توينا من قرص thumma innahum lasalul jahim sannan wanda aka tsare din nan ba za su ga ubangiji ba to lalle za su kori da wutar jahim to wanda ita ce hujjar ibn abid duniya da yace duk wanda ba zai ga ubangiji ba kenan yana cikin wanda za a yi wa azaba ranar alkiyama thumma yaqal sannan za a ce hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun wannan shine abin da kuke karyata da shi cewa ba za a ga ubangiji ba kuna karyata to gashi ku ba za ku gan shi ba amma muminai da suka yi imani da shi su za su gan shi wanda yana nuna kamar yadda shi ibn abin duniya ya ce kenan duk wanda za a tsare ba zai ga ubangiji ba yana cikin wanda za a yi azaba da wuta domin Allah haka ce sun bai nahu la salul jahim za a tsare su ga wani ubangiji sannan su ƙonu da wutar jahim قال ابن المبارك abdullahi bin mubarak ya ce bin ru'ya ƙala ya faɗa bin ru'ya da ganin ubangiji ya faɗa da ganin ubangiji cewa za a ga ubangiji ainihin gobe alkiyama قال وكيء بن الجراح وكيء بن الجراح فلا يتي ذكر Ani أبي حاتم عنه ya أبي حاتم يا أنبت منه دغريش أنه قال ce. yarahu tabaraka wa ta'ala almu'minun mu'minai za su ga Allah tabaraka wa ta'ala fil jannati a cikin aljanna wala yarahu illa almu'minun ba wanda za su ganshi sai mu'min kenan kafirai ba za su ganshi ba kamar yadda waccan aya ta faɗa qawlu qutaybah ibn sa'id fadin sa'id zakara ibn abi ya ambata anhu daga gare shi qala yace قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة الإيمان بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا ice maganar shugabanni daga cikin malamai al biyu fil islam maganar da za a karɓa a aiki da ita a musulunci was sunnati kuma a aiki da ita a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu ru'ya imani da ganin ubangiji wa tasdiqu da gasgata bil ahadisi da hadisai allati ja'at an rasulillah wacce ta zo daga manzon Allah fil ru'ya dangane da ganin ubangiji wannan shine ainihin magana wacce take a bar ɗauka wacce ta zo daga malamai na musulunci kuma suna ta tabbatar da ita lalle a yi imani da cewa za a ga ubangiji kuma a gasgata da hadisan da suka zo da magana cewa za a ga ubangiji gobe alkiya qawlul alqasim bin sallam magana alqasim bin sallam da yake zakarabuna abi zakarabuna batta ibnu batta wa gairu da waninsa sun ambata anhu daga alqasim bin sallam annahu cewa shi inda indahu hadhihi alahadith an ambaci waɗannan hadisai a gurin abdullahi bin sallam allaci ru'ya hadisai da take magana a kan ganin ubangiji faƙala ya ce hiya inda na haƙƙun a gurubu gaskiya ce haƙƙon gaskiya ce rawa hathiqatu abuntattu sun rawaito ta ila an sarat ilaina hatta to tiryan tiryan zuwa gurubu illa anna idza qila lana fassiruha sai dai idan aka ce da mu ku fassara fassiru halala ku fassara ta gare mu mulla sai mu ce la nufassiru minha shay'an ba za mu fassara wani abu daga gare ta walakin haka ba ja'at sai dai za mu shudar da ita kamar yadda ta zo ba tare da me mun fassara ainihin wani abu daga cikin ta ba ya za a ga ubangiji to ya za a gan shi ba mu da wani wannan tambaye tambayan zuwa za mu fassara amma dai za mu imani cewa za a ga ubangiji haulu aswad bin salim shekul imam ahmad maganar aswad ɗan salim malamin imam ahmad bin hanbal قال البروزي بروزي فدايش حدثنا عبد الوهاب ya عبد الوهاب الوراق يا باولا يا زنتدم قال يتي سالت اسود بن سالم na tambayi aswadu dan salim al ahadisin ru'ya dangane da hadisai na ganin ubangiji fa qala yace ahlifu alaiha bi wa yace zan yi ba rantsuwar saki a kanta cewa hadisai ne na gaskiya wa bilbashi zan yi ba rantsuwa kanta da tafiya na annaha haqqun cewa ita wannan hadisai da suka zo da maganar ganin ubangiji hadisai ne na gaskiya wanda shi ba ra'ayinsa kenan game da a wannan ganin ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa hadisan da suka zo suka yi magana a kansu to hadisai ne na gaskiya Qawlu Muhammad bin Idris Ash-Shafi magana Muhammad bin Idris Ash-Shafi qad taqaddama riwayatul Rabi' anhu maganar Rabi' ta gabata anhu daga Imam Shafi annahu qala ya faɗa ya faɗa ya fi qawlihi ta'ala dangane da faɗin Allah madaukaki da yace kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun kalla abin ba haka yake ba hakika su la mahjubuna kawa mun tsarewa ne an rabbihim gabar gado ubangijinsu sai ce lamba hujiba ha'ula'i fi haɗi lokacin da aka tsare waɗannan saboda an yi fushi da su kana fi hadha dalilun ala anna awliya'ahu yace ya isa dalili a ce wannan cewa masoyan Allah ya raurahu za su ga ubangiji fir rida a halin yarda Halar rabi rabi yace fa qultu sai ce ya ba abdullah kai abu abdullah wa taqulu bihi kai ma kana faɗa da wannan cewa za a ga ubangiji ranar alkiyama mu'mine za su gaishi na, na'am ce haka yake wa bihi addinullah." da shi nake bautar ubangiji wai wannan magana da akanta nake bautar ubangiji walau law yuqil muhammad bin idris da ba dan muhammad bin idris shafi ya sakankance annahu yara allah cewa zai ga allah azza wa jalla ba lama abadahu da ba bai masa bauta ba je mu shafi saboda ya san wanda ya masa bauta zai masa sakamako da aljanna wanda ya koyi samu shiga aljanna zai ga ubangiji duk wanda ko ba zai ga ubangiji ba zai ba zai ba shiga aljanna saboda waccan aya da ta gabata wa qala ibn batta ibn batta yace hadathana ibn al-ambari ibn al-ambari ya zantar da mu qala hadathana abul qasim al-anmati abul qasim al-anmati ya zantar da mu sahib al-muzani abokin imam al-muzani qala yace qala shafi'i rahimahullahu ta'ala imamu shafi rahimahullahu ta'ala ya faɗa ya ce Allah innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun hakika su ababan tsarewa ne gaban garin ubangijin su ranar nan ranar alkiyama kafirai ke ice dilalatun ala anna auliya Allah wannan shiryawa ne akan cewa waliyan Allah ya raunahu yawmal ba za su ga ubangiji ranar alkiyama bi absarihim da idanuwansu bi absari wujuhim da idanuwan fuskarsu za su ga umarni قول إمام السنة أحمد بن حنبل وقال إمام أهل السنة إمام أحمد بن حنبل قال إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور يا فناتي قلت لأحمد ناتي وإمام أحمد أليس ربنا تبارك وتعالى يراه أهل الجنة يجي إسحاق بن منصور يتي na cewa Imam Ahmad ashe ubangiji mu tabaraka wa ta'ala yan aljanna ba za su ganshi ba qala mai bi hadhihi al-ahadith yace to me zaka ce daga waɗancan hadisai qala Ahmad Ahmad yace sahih hadisai ne ingantattu قال ابن منصور ابن منصور يقول وقال ishaq إسحاق بن ya ce صحيح waɗancan hadisai da ingantattu wala ya da'uhu illa kullu mubtadi babu wanda zai kyale waɗancan hadisai ya aiki dasu su illa kullu mubtadi sai duk wani dan bid'a da da'ifur ra'ayi ko mai rauraran hankali da tunani shi ne zai ajiye hadisai ya aiki dasu alhali sun zo sun tabbatar da ganin Allah tabaraka wa ta'ala kuma hadisai da ingantattu وقال الفضل فضل بن زياد فداي سميت ابا عبد الله ناجي ابو عبد الله وقيل له تقول بالرؤيا اكتي ده شي بي ذاك تشي غبه ده غدن الله تو با القيامه فقال بل لم يقل بالرؤيا فهو جهبي دو ود بي ده ذاك وجي برادا القيامه تو جهبي ديش قال يشي سميت ابا عبد الله يقول ناجي ابو عبد الله هنا فداه بلغه عز وجل عنده قال yace kuma ya labari ya zo masa cewa Allah Allah azza wa jalla yana faɗa an rajulin wa balagahu an rajulin annahu qala labari ya zo masa daga wani mutum cewa mutumin ya ce inna Allah la yura fil akhirah wai Allah ba za a ganshi ba a ranar lahira bagadi ba gadaban shadida a ainihin alfadul bin ziyad sai ya yi fushi matuƙar fushi sun maƙala sai na ce maƙala inda Allah la yura fil akhira duk wanda ya ce ba za a ga Allah lahira ba faƙar kafar ya fita daga musulunci wa alaihi la'anatullah kuma nisan nisantawa Allah sai ta hau kansa ma ga ghadabihi fushin Allah ba sai ya hau kansa man kana minan nas wanda ya zama daga mutane alaysa yaqulu Allahu azza wa jalla ba Allah azza wa la'ila yana cewa ba wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki za su zama nunannu a ranar alkiyama kuma za ta yi duwa zuwa ga ubangijinta ya za a ce ba za a gan shi ba wa kala gashi ba ubangiji ya ce kalla innahum an yau yawma idhin la mahjumun hakika su za a tsare su a wannan rana da ganin ubangiji eh ai Allah ya faɗa haka ko to kenan wanda za a tsare din nan kafirai ne to kenan mu bire su ba za tsare su gabar garin ubangiji to wuce wannan hujja ce akan cewa lalle za a ga ubangiji rana alƙiya wa qala abu daud abu daud ya faɗa ya ce sabitu ahmada daji babu ahmad wa zikira lahu an rajulin wa zikira lahu an rajulin shay'an an ambata masa wani mutum wanda ya yi faɗi wata magana game da garin ubangiji fa qadba sai abu dawuda ya fushi hala ya ce ban ban qala inna allaha la yura fa huwa kafir duk wanda ya ce ba za a ga ubangiji to ya fita daga aji domin aya ce ta tabbatar da haka فقال أبو ce أبو ta سميت أحمد بن hambal daji ناجي إمام أحمد بن حنبل وقيل له في رجل an فدا masa game da wani mutum ya hadisi bi hadisin an rajulin shi ma da yana ba da wani labari game da wani mutum an abil atuf shi kuma ya karɓo daga abul atuf yana cewa anna Allah la yura fil akhira Allah ba za a ganshi a lahira ba fa qala sai ce la'ana Allah man yuhaddithu bi hadha al hadith al yawm Allah ya nisantar da duk wanda yake zantar da wannan hadisi daga rahamarsa saboda annabi sallallahu ya faɗa ayoyin alqur'ani sun tabbatar sun ba qala ce akhza Allah Allah ya kunyata wannan kamar ne ne ba. فقال أبو بكر بن رزي أبو بكر بن رزي يفعل أنت قيل أنت لا ويل لأبي عبد الله أنت وأبو عبد الله تعرف عن يزيد بن هارون كاسا يزيد بن هارون عن أبي الطفيل عن أبي العطوف وأن يكروا أبو الطوف عن أبي الزبير شكو يكروا أبو الزبير عن جابر أبو الزبير يكروا جابر بن عبد الله إن إن استقر الجبل فسوف تراني wai in dutse ya tsaya to za ka gani za ka gani wallam ya staƙir falatarani idan dutse bai tsaya ba kuma ba za ka gani ba yi ce to wannan fi duniya wannan a duniya ne wala fil akhira ba ba a lahira domin a lahira oh, ko a wanda za a ga ubangi ko kuma yi ce falatarani fi duniya wala fil akhira a faɗar wannan mutum sai ce a ma'anarsa ba za ka ganda a duniya ba za ka ganda a lahira to fagar dai ba abu abdullah abu abdullah sai fushi gazaban fushi hatta ta bayyana fi waje har aka gane wanda fushin a fuskarsa kana qa'idan ya zama da a zaune yake wanda su haula mutane suna kyau da shi fa khadha na alau sai dauta kalmunsa wanta ala yasa ya fice daga gurin majalisin nasa saboda wanda ya faɗi magana wacce take mai nauyi يا فت وجدت سكرية آية عيا القرآن إذا توجه يوم إذا ناظرة إلى ربها ناظرة وقد أخذ الله هذا لا يبي أن يكتب يتوانا كا الله يجي كن يتاشمي كواتا ما يزونا قلوب يتزير متعجيسي ودفع أن يكون يزيد بن هارون رواه يتزيو يزيد بن هارون يا رويتوانا حديثي aw haddasa bi ko ba ya zantar da shi wa qala yace hadha jahmiyun kafin khalafa qawl Allah azza wa jal duk wanda ya faɗi waccan magana cewa ba za ga ubangiji ba to jahmi ne shi kafiri da ya fita daga addini ya kuma ya saba qawl Allah faɗin Allah azza wa jal da yace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wasu fuskoki za su zama dudaddu a ranar alkiyama kuma za su kallo zuwa ubangijinsu وقال هكذا الله kuke ce kalla idan arabi yawma idhin la mahdud hakika su ababan tsarewa ne gabar garin ubangiji su a wannan rana yace tunda an tsare kafirai ke na mu'minai su za su ganshi yace akhadha Allahu hadha al-khabith Allah kuyyata wannan mumuna mai wannan aqida قال أبو عبد الله أبو عبد الله يقول قول الله عز وجل قال الله عز وجل يقول هل ينظرون إلا أن الله في ظلل من الغمام والملائكة ai ba kuma suke sauraro ba sai dai Allah ya zo musu a cikin wani giragizai na daga ainihin irwoyi na giragizai wal malaikatu da malaiku wa huwa al wa qudiya al kuma an riga an yanke hukunci wa ila Allah turja'u umur ana bai da al'amura ne baki daya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala haka na faɗin Allah da yace wa ja'a rabbuka malaku saffan saffa ka ya zo wal malaku malaiku ba sun zo saffan saffan sau sau sau sau faman kwala inda Allah la yura kafara wanda ni ya ce ba za a ga Allah ba to ya fita daga addini فقال إسحاق بن إبراهيم بن هاري إسحاق بن إبراهيم بن هاري يشي سميت أبا عبد الله يقول ناجى ji عبد abdullahi yana فلا yana cewa. man lam yu'min bir ru'ya fa huwa jahmiyun wal jahmiyu kafir wanda duk bai faɗa da ru'ya yadda da ganin ubangiji ba to jahmi da shi jahmi kuma ya fita daga addini wa qala yusuf bin musa al-qattan yusuf bin yusuf bin musa al-qattan ya faɗa yace qila li abi abdullah an cewa abu abdullah ahlul jannati yanzuruna ila rabbihim tabaraka wa ta'ala wa yukallimuhum yan aljanna za su ga ubangiji su kuma zai musu magana qala na yace haka al'amari yake yanzuru ilai ubangiji zai duba zuwa gare su wa yanzuru ilai su ba za su ga ubangiji wai kalli zai musu magana wai mu za su yi masa magana kaifa sha'udi inda suka so idan sha'u idan sun so gani nasa duk za su gashi su yi magana da shi amma bila kai babu kaifiya ba za a iyakance ga yadda abu zai zama qala hanbal bin ishaq سمعت أبا عبد الله يقول حب البني ساق ينا فدا ينا شوى ناجي أبو عبد الله cewa شوى القوم يرجعون إلى التعطيل في أقواله yace mutane za su koma zuwa ta'til wato wofuntar da garin ubangiji fiya aqwali a cikin maganganun su yankiruna ruwaya za su zo suna musu garin ubangiji wal atharu kulluha za su daga musu hadisai da suka zo baki daya da babu ganganin magabata ba da nan tun ala hada ba ku tunanin wannan ba hatta samitu maqala ce har sai da ni da maganganun su qala hanbal hanbal yace wa a aba abdullah da ji abu abdullah yana cewa ban za ba anna allah la yura fil akhirah fa huwa jahmiyun duk wanda yake riya cewa ba za ga ubangiji ba a ranar alkiyama to jahmi ne shi faqad kafara kuma ya fita daga addini فورد أن الله وأن الله allah على الله وعلى الرسول ga Allah ya shishigi ga manzon Allah ومن زعم أن الله لم ibrahim إبراهيم خليلا فقد kafar wanda ya riya cewa Allah bai riƙe annabi Ibrahim da dai ba shi ba ya fita wa warada ala Allah qawluhu kuma warada ala Allah qawluhu kuma ya baiwa da Allah maganarsa ke da bai daidaita ba abu abdullahi abu abdullahi ce fada da dubi dubi hadhihi al dubi imani da waɗannan hadisai baki daya wa nuqirru biha kuma mu tabbatar da ita wa naburruha kama ba za mu shudar da ita kamar yadda ta zo bila kai babu kaifiya fiya. qala al-athram al sami'tu aba abdullah naji abu abdullah ya kula yana cewa fa amma man qala anna allah la yura fil akhirah duk wanda yake cewa ba za a ga allah a lahira ba fa huwa jahmi shi jahmi qala abu abdullah abu abdullah yace wa yadda ba ta kallama wata kallama fi ru'yad duniya duk wanda ya yi magana to ya yi magana ne akan gari na duniya na cewa ba za a ga ubangiji wato yana dafin a nan duniya duk wanda ka ji yi magana a cikin magabata cewa ba za a ga ubangiji ba to yana nufin a duniya amma ba yana nufin a ba za a gan shi قال أبو عبد الله أبو عبد الله ta إنما تكلم وتكلم في رؤية duniya duk wanda ka jaye magana game da ganin ubangiji cewa ba za a gan shi ba to yana nufin a nan ne amma a za a gan shi Allah ce wujuhun yau mai zai nazira ila rabbiha nazira wa ƙala ibrahim bin ziyad ibrahim bin ziyad a sair ya yace samitu ahmad bin hanbal naji imamu ahmad bin hanbal ya kore yana cewa an ruya man kazzaba biha fa huwa ziddiq duk wanda gani na ubangiji duk wanda ya karyata da ita to ziddiqi wa qala hanbal imamu hanbal ya faɗa yace samitu abu abdullahi ya yaqul naji abu abdullahi yana faɗa yana cewa a adarakana nasu a وما ينكر أدركنا الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئا mun riski mutane waɗanda suka riga mu kaga wanda suke sahabbai da tabi'ai cewa ba sa musu wani abu da daga wannan hadisai a hadisin ru'ya hadisai ne na garin ubangiji wa kanu yuhaddithu da biya suna magana a kanta alal jumlata dunkure wa yamurruna suna ya ta ita ala jahaliha ala haliha kamar daidai take gaira kiri da ba tare da sun yi musu ba lizalika saboda haka wala tabi da ba tare da sun yi jayayya ba قال أبو عبد الله أبو عبد الله يتي قال الله تعالى الله عز وجل من أفكيها فدعتي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو وراء إجاب أو يرسل رسولا wato bai kamata ga mutum ba wa kare da bashar ayyukan bai dace ba a ce mutum Allah zai yi magana da shi illa wahayi sai dai ta hanyar wahayi kame wa hijab ko a tsakanin tsari domin gini ya tsare kansa kuma shi ya bayyana ga wannan wanda yake sanya masa magana bi wara hijabin aw yursila rasula ko ya aiko manzo wanda zai zo yi bayani to kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya turo manzaninsa sun yi bayani وكلم الله موسى من وراءه حجاب وكلم الله موسى من وراء حجاب Allah ya magana da annabi Musa ta bayan tsari wa qala ya rabbi arini anzur ilai Allah ka bani dama in ganka qala lan sai ce ba za a ganda ba a nan duniya walakin unzur ila sai dai ka dubi wannan dutse fa in istaqarra makanahu in yana da inda yake to sawfa tarani zaka gani kenan amma in ka ga ya ruguje to kai ma ka san cewa ganin da fa zai wahala a nan duniya Allah azza wa jalla anna musa yarahu fil akhir Allah azza wa jalla sai ba da labarin cewa Musa zai ga Ubangiji a lahira ba banda na duniya faƙali ce kalla inda arabi yau mai zilla ba hajjubun kafirai za a tsare su a wannan rana gabar ubangiji su ba su bai shi ba wala ya kunu hujabun illa li ru'yatillah ba wani tsari da za a sai dai dan kar ga Allah za a haramta musu jinwar jinwar dan dadin da ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya ومن أراد يراه wal kuffara la wanda ya so zai gan shi kuma ainihin wal kuffaru la sai dai kafirai su kuma ba za su gan shi ba qala hanbal hanbal ce wa samitu abu abdullah na ji abu abdullahi ya kure da cewa qala allah ta'ala allah madaukake da cewa wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha wasu fuskoki za su zama dudaddu a wannan ranar saboda ni'imar da suke ciki kuma za su ga ubangiji wal hadisi lati turwa fi nazar ila allah ta'ala hadisan da ake rawaitowa game da ganin ubangiji Allah azza wa jalla ta shirya hadisi jarir bin abdullah wa gairi da waninsa wa tanzuru da ila rabbikum ya zo a ciki cewa za ku ga ubangiji a hadisi ha duk hadisan da suka zo da wannan batun gari din hadisai ne ingantattu wa qala yace lil ladina hasanul husna wa ziyada wanda suka kyautata suna da husna da kuma ainihin dai. to me daɗin aka ce nazaru ila wajen lahi ta'ala duba zuwa zatin Allah ta baraka wa ta'ala ƙarin da Allah zai muske ala abu abdullahi abu abdullahi ya ce domin biha mun yi imani da ta wa na alama an da haƙƙo mun yi imani cewa ta gaskiya ce a hadisin ru'uya hadisan ganin ubangiji domin bidin imani billahi da yadda Allah yura cewa Allah za a gan shi da ranar ba rayu alkiyama Allah da za ku ga ubangiji ranar alkiyama la da shi kufi babu hukunta a cikinsa wala da ta babu jahiyya wasabitu a ba abdullah ta ji abu abdullah ya kule da cewa ban za ba inda Allah la yura fil akhirah wanda diyar ya cewa ba za a ga Allah lahira ba to fa kar kafar Allah ya fita daga hanya ya fita daga hanya Allah wa kadhaba bil qur'an kuma ya ya karyata al qur'an warar da ala Allah ya baiwa da Allah ayarsa ya ce ga ta ba ruwansa da ita shi ba zai aiki da ita ba ba zai imani da ita ba to ta yustatabu mai wannan hali a nemi tuwansa bai ta ba iya tuba alhamdulillah wa illa bai tuba kutila a kashe shi qala ya faɗa ce fa li abi abdullah na cewa abu abdullah fi ahadith ar-ru'ya dangane da hadisan gari ubangiji azza wa jal fa qala sai ce hadhihi sihah nubidu biha wa nuqarribuha yace to wa'ina hadisi ne ingantattu za mu yi imani da ita kuma za mu tabbatar da ita wa dafa'nahu radadda allahi amrahu yace mun riske shi ya zama ainihin yana kokonto radadda wa dafa'nahu radadda ala allahi amrahu muka bai da al'amarinsa zuwa ga Allah azza wa jalla bayan haka Allah tabaraka wa ta'ala cewa ba ta kuma rasulu fa khudhu wa ma la haku adu fanta abinda manzo ya zo muku da shi ku karba da ya hada ku kwano to qauli ishaq ibn rawiya magana ishaq ibn rawiya zakar al-hakim wa shaykh al-islam alhakim da shaykh islam ibn taymiya sun faɗa wa gairu ma da wani anna abdullah ibn tahir cewa abdullah ibn akhir da anna abdullah ibn tahir amir khurasan sarkin khurasan salau ya tambaye shi فقال يتي يا أبا يعقوب يتي كي أبو يعقوب هذه الأحاديث التي يرونا وأنا حديثي لسكي رويتو تفيد نزولي نغني لسوكو أبنجدي ورؤيتي لغنو أبنجدي ما هن me matsayin waɗannan hadisai ne faƙala sai a ainihin ya ce rawaha man rawar tahara wanda suka rawaito tahara tsarki da alwala su suka rawaito wa idan hadisai wal ghusl wa salatu wal akab wanda suka rawaito sallah suka rawaito hukunce hukunce وذكر عشاء يا أبو تشدي وسع أول فلم يكونوا في هذه عضولا إما زما عدلي معنا وإلا تشكنا فقد ارتفعت الأحكام وكتو كتو سر غاس الدوجي قوت على الشرع الشريعة تابعت فقال شف فقال سيتي شفاك الله كما شفيتني نعم قول جميع أهل الإيمان أدوك لك مغانا دبابو تا إيماني نقسكيا har imamu ayyubaci muhammad bin isa bin huzaiba ibn huzaiba ya faɗa yace fi kitabi a cikin littafinsa a ainihin sahih yace inda al-mu'mini da haƙiƙa mu ne lam yakhtalifu wato yana nufin ba lamu ne ba su saba ba wanda jami'a al-mu'mini da cewa baki da mu'minai ya rauna khaliqahu yawmal ma'ad za su ga ubangiji su a mahalicin su ranar sakamako wa kara zalika duk wanda ya musu wannan falaisa wa ba mu'mini ne inda al-mu'minin daggabu dai qaulul muzani ga magana imamul muzani yace zakara tabari wa tabari ya ambata fi sunnati a sunna Ali ibrahim bin abi dawud al-misri shi ko ya kawo rabo daga abu dawud al-misri ala yace kunna inda mun zo wasu muna wurin su kunna inda du'aib bin habbad muna wurin du'aib dan habbad julusa a zaune fa qala du'aib sai du'aib ya faɗa da muzani ga muzani yace ba ta qulu fil qur'an me zaka faɗa game da al-qur'ani فقال يا أقول انه كلام الله في القران وقال الله فقال غير مخلوق يتي ما ما أبوها للتابني قال غير مخلوق يتي ما ba للتابني إن ذا inda الله يكي قديمي da haka shi ma maganarsa take kadimiya ala yace wa taqulu anna la yurayim al-qiyama kana cikin ra'ayin cewa za a ga ubangiji ranar al da na'am da yace yi kwarai kuwa za ina da wannan ra'ayi falan mafta nasu da mutane suka rarrabu suka magurin gurin ba ilai al-muzari ba muzari sai tashi zuwa gare shi faƙala ce ya ba abdullah shaharta ne ala usun nan ka bayyana da ni a gaban mutane faƙala ce inda na saƙar aka ka faratu an umarni aka ya ce mutane sun faɗi maganganu da ɗaya gaba da kai inda ina son wanke ka shi sa ne ba tambaya a gaban mutane don su ji matsayinka Gaba da wadda al'amari ƙwallo zabi a halin loga wato faɗar dukkanin malaman loga ƙala abu abdullah abu abdullah ya faɗa yake ibn batta yake samitu a ba umar muhammad bin abdulwahid na ji abu umar muhammad bin abdulwahid sahibin lura masanin lugha ya yana cewa samitu abal abbas ahmad bin yahya sai ce na ji abal abbas ahmad bin yahya sa'alaban ya kula yana faɗa fi qawli ta'ala dan gane faɗa Allah madaukaki wa kana bil mu'minina rahima bai jin ga salam gaisuwar su ranar da za su ga ubangiji sallama ne to an ce ranar da za su gabu da shi to za a ce an gabu da mutum kuma ba a gan shi ba Oh. yace to kan wannan aya a ahlul lugha duk malaman lugha sun haɗu ala a liqa'a hauna abinda ake nufi da liqa gabuwa nan la yakunu illa mu'ayyad ba zai zama sai dai gari da ido wa nazarar da duba bil absari da idanuwa wa hasbuka bi hadha al isnad sihatan yace kuma ka dubi wannan hadisi ya ishe ka kasancewar sanadi da ingantacce walliqa'u thabitun bi nasil qur'an gabuwa da ubangiji da mu'mine za su yi abu ne da ya tabbatar da nasi na alqur'ani kama ta qaddama bi tawatur kamar yadda ya gabata a tawaturi an nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu ahadithil liqa duk hadisai da suka zo da wanda suka ne suka yi magana za a gamu da ubangiji sahihatu ingantattu ne ka hadisi anas fi kisati hadithi bi'ri ba'ula kamar anas dangane da kissar ala bi'ru ba'uda rijiyar ba'uda wacce take a madina ba a hannun mai hude sai da usman ya siya ya bar musulmi suna ɗiba kyauta ta ce inda qad laqina rabbana mun gamu da ubangiji fa a anda sai gamu gamsu da mu wa ardana ya da gamsuwa da mu wa hadisi ubarata da hadisi ubarata bin wa aisha da aisha wa abu hurairah da abu hurairah wa ibn mas'ud da ibn mas'ud duk idan sun rawaito magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ahabba liqa Allah da wa rasulahu ahabba Allah liqa'ahu duk wanda yake son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi duk wanda yake son haduwa da manzon Allah Allah yana son haduwa da shi to haduwar nan za ta kasance ba sai dai da gari da ido wa hadisin Anas da hadisin Anas innakum satalqawna ba'di atharatan wanzu Allah ya ce da anas bayana za ku gabu da san kai inda masu balkanku za su nuna muku san kai fasbiru ku yi haƙuri hatta talqauz la har ku gabu da ubangiji wa rasulahu da wazansa wa hadisi abu abuzar da hadisi abu zar laula qitari bi qurabil ardi khataya da za ka zo ka gabu da ni da cikin ƙasa na kurakurai sun bara qitaru sadan sadaka gabu da ni la shirku bi shay'an ba ka tara wani abu da ni laqituka bi qarabiha maghfirata ni kuma zan gamu da kai cikin ta gafara to duk Allah ya magana gabuwa gabuwa gabuwa to gabuwa da ba za ta kasance ba sai dai da gari da ido da hadisin Abu Musa al-Ashari da cewa ballaqi Allah la yushriku bihi shay'an wanda ya haɗu da Allah bai tara kowai da shi da khalal janna zai shiga aljanna wa gairi zalika da wani wani min ahadisi laqa daga hadisai na gabuwa da ubangiji Allah ce ya da. kulli hawa da ta zama ɗari dace baki ɗaya ta bi lafzin wahidu da lafazi ɗaya dukkanin sun haɗu kan lafazi guda ɗaya to dukkanin suna tabbatar da me da ganin ubangiji baraka wa ta'ala da kuma kasancewar a ainihin da ido ne za a gan shi sai dai bila kaifin ba tare da kaifiya ba muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin wanda za mu gan shi gobe alƙiyama a cikin aljanna sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قال ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك